yau fari gobe baki inda har lokacin babu wani jituwa a tsakaninmu da matan gidan don kowa harkan gabanta take yi kowa kansa ya sani da yaransa Allah sarki wannan kenan sai kuma ɗaura kai tsaye a haka na yi ta rainan cikina da tun kafin na haife sa Allah ya da samun kaunarsa sosai a zuciyata don koyaya nake cikin bakin ciki na ɗan idan ɗan ciki na ya motsa sai na ji sauki sauki kullum burina na haife shi lafiya nima in ga wanda zan kira nawa ciki na shiga wata takwas mijinmu ya bata da amaryar shi kasarcewar ita ma ta dauki ciki wulakanci ya fara mata ita ma kala kala har da mu ma yana cewa ba mu iya komai ba sai haifuwa a haka ya watsar da ita ita ma ta fara dandana abin da muke dandanawa ana haka wata rana ya shigo ɗakina na da ya rabu da zuwa don har sai da na yi mamakin ganinsa don rabon da ya shigo ɗaki na tun ina amarya ashe shigowar ma ba ta alkhairi ba ce don yana shigowa babu cas bare as ya sake ni saki irin na jahilci wato uku ga baki ɗaya ya kuma ce na tattara na fitar mishi a gida aure zai kara sosai na ji ciwon abin sosai don abin nashi babu ko tausayawa ga tsohon ciki ga saki sakin ma na wulakanci a haka na baro gidan bayan kwana biyu saboda buɗe mun wutar da ya yi. na bar mishi gidan shi sanin babu inda zani don babu wanda na sani yasa ban zarce ko ina ba sai gidan marayunmu ko da naje na faɗa ma manyan wajen yadda komai ya faru sai kawai suka bani hakuri don dama sun saba irin wannan kes ɗin don yawanci ana sako waɗanda suka yi aure su kuma su dawo gidan marayun su ci gaba da rayuwa haka na koma cikin gidan da rayuwa har lokacin da Allah ya sauke ni na haifi lafiya inda na haifi ɗa namiji sai dai ko kwana bai yi ba ya koma sosai na ji rashin ɗana don na kwalla farai a kansa sosai kuma ina son shi sosai tun ma kafin na haife shi hakan ya sa har ciwo sai da na kwanta kafin daga baya na hakura na ci gaba da rayuwata duk da har lokacin ɗana na makale a zuciyata haka na ci gaba da rayuwa a gidan har tsawon shekaru takwas inda ana tara na samu wata ta zo ɗaukar 'yan aikatau aka haɗa da ni matar mun san ta sosai dan tana yawan zuwa ɗebar yara a gidan inda take rarrabawa aikatau kamar dai wata dillaliya ce ta samu kuɗi mai kai musu 'yan aiki kasancewar an gaji da ni a gidan yasa aka haɗa da ni duk da na girma da lokacin shekaru na talatin aka samu aka tafi da ni don dama yawanci abin da yasa suke ba da mu aikatau don su samu saukin yawan mu ne don ba wani iya riƙe mu suke ba ni ma dai na ji daɗin ɗaukata da aka yi a gidan don ni ma na gaji da zaman gidan a haka aka tafi da mu inda aka rarraba mu wa masu kuɗi inda ni da wasu guda biyar ne za a tura saudiya aikatau don matar har kasashe take tuttura wa mutane 'yan aiki sosai na ji daɗi jin zan bar kasar baki ɗaya na je kasar da kullum nake burin ganinta ko da a mafarki ne hakan yasa na yi ta ɗokin tafiyar don har hango ne nake yi a can ina shiga da fita da cuɗanya cikin larabawa cikin kankanin lokaci aka yi mana shirye-shiryen tafiyar inda muka bi jirgin ruwa barauniyar hanya har muka samu muka shiga kasar tunda nake ban taɓa ganin haɗaɗɗen waje mai kyawun gaske irin na ƙasar ba haka aka tafi da mu muna ta zuba kauyanci har muka isa masaukin a nan muka kwana washe gari kuma muka rarrabu a gidajen da za mu yi aiki ni gidan wani attajiri aka kai ni don kai ko da ganin gidan kasan gidan na masu da shi ne saboda haduwa anan aka hada mu ni da waɗansu da su ma aka kawo aikatau da matar gidan mai tsananin wulakanci kwata-kwata mutan gidan ba sa kaunar bakar fata dan a fili suke nuna kyamar mu a haka aka rarraba wa kowa aikin shi da kuma faɗa mana kuɗin albashin mu rayuwa a gidan a matsayin 'yar aiki rayuwa ce ta wahala da kaskanci don kwata-kwata ba sa kaunar mu kamar ma ba kallon mutane suke yi mana ba don kuskure kaɗan idan ka sai ka yi wa aya zakinta a haka muke wannan kaskantacciyar rayuwar wanda sai da na gwammaci zamana a ƙasar mu a kanta don abin nasu ba iya kyama da hantara ya tsaya ba abin har ya kai har da cin mutuncinmu na ya mace inda mazajensu ke yi mana kallon dabbobin da za su iya zuwa su juye kazantacciyar bukatarsu a kai su tafiyarsu hakan da na gani yasa hankali na tashi ainun dan abin abin tashin hankali ne inda nan take na fara dana sanin zuwa kasar haka ne ta lallabawa kullum cikin roƙon Allah ya kare ni daga sharrin mutanen dan naga yadda suke ima kingin ƴan uwana masu aiki inda suke mai da su kamar karuwan su idan kuma baki yarda ba alaka miki wani sharrin da za a yi miki hukuncin da zaki ji ina ma tun farko kin yarda da bukatun su hakan na faruwa a gaske wallahi mutane 'yan afirka masu zuwa wasu kasashen don aikatau da dai sauransu ba karamin tashin hankali suke fuskanta ba a can saboda tsananin ƙabilanci da ake nunawa a can inda yawanci ake mai da su sex machine don yawanci sun fi son africans don a cewarsu sun fi gamsar da su to allah ya kyauta a haka na yi wata uku a gidan ina kaffa kappa da kaina ina addu'ar Allah ya kubutar da ni sai dai ba a ɗauki lokaci ba wani ɗan gidan ya fara kawo min hari su sai hankali na ya tashi da ganin hakan hakan ya sa na yi ta kakkauce mishi ina addu'ar Allah ya kubutar da ni daga sharrin shi a lokacin sosai zaman ƙasar ya gundure ni dan da na san yadda za a yi na gudu da na yi gashi wacce ta kawo mu tun ranar da ta kawo mu bata sake ban sake sata a ido ba a haka har wata rana saurayin ya so rafin ɗina lokacin babu kowa a gidan don sai da ya yi 'yan dabarun shi na yadda zai same ni ya ci karansa babu babbaka ranar na ga tashin hankali don da tsiya ya so afkar min sai dai Allah ya bani ikon make shi da kofin tangaran mai nauyi a kai inda nan take ya sulale ya sume jini na bin kansa ganin hakan ya sa na ruɗe don na san kenan tawa ta kare don muddin aka dawo aka tadda mu a haka shi shikenan na gama shakar numfashi hakan yasa ni fitowa a gegece dan ni duk tunani na mutuwa yayi cikin sa'a kuwa ban tadda mai gadi a gid ba hakan yasa na afka waje na fara gudu irin gudun fanfalaki buri na kawai in tsira da rayuwata haka na yi ta gudu shiga nan fita can ba tare da na san inda na nufa ba Kuka ko tun ina yi har na kasa saboda muryata da ta bar fita a haka dare ya yi min na samu karkashin wata gada na raba saboda 'yan kame-kame da ke kame da daddare na rakuɓe ina kyarmar sanyi ina addu'ar Allah ya kawo min ɗauki a haka har dare ya yi sosai ko ina ya ɗauki shiru motoci na wucewa jifa-jifa a saman gadar da na ɓuya a haka tun ban iya bacci saboda sanyi da cizon sauro har wani bacci marar daɗi ya fige ni can cikin bacci na ji motsi-motsi sama-sama abinka da dama a tsorace nake sai na yi firgigit na tashi ina zare idanu ganin yadda hasken fitilu ke ta walainiya a wajen ya sa ni kara laɓewa a jikin bangon gadar ina toshe bakina don duk tunanina mutanen gidan da nake aiki suka biyo ni suna nema na ko kuma 'yan kame daga saman gadar suke haskowa da fitilarsu mai mugun haske kamar masu nemar wani abu ni dai kamewa na yi guri guda ina ta hawaye ina kyarma bayan kusan minti ɗaya da hasken bayan kusan minti ɗaya da haske hasken karar abu tsundun. na ji sun jefo cikin ruwan, gadar da ke gudana yana tafiya a tsorace na sake maƙalewa a jikin bangon gadar ina kara toshe baki don a tunanina su suka duro ciki can sai na gana bar ganin hasken can kuma na ji tashin mota ta saman gadar aka tafi duk da an tafi akan bai sa na iya komawa baccin ba haka na yi ta zazzare ido cikin duhu ina kyarma saboda sanyin da ake yi gashi ina karkashin gada a haka har haske-hasken alfijir ya fara ketowa inda a nan na yanke shawarar barin wajen don na da cizo da sauro ke imin hakan yasa na lallaba ina kokarin fita daga gadar kamar an ce in kalli gabana sai na hangi wani box mai ɗan girma daga nesa da inda nake kasancewar akwai tazara da inda nake yasa na kasa hango ko menene sosai har zan wuce sai na tuna da mutanen da suka zo jiya suka jefo abu a cikin gadar hakan yasa na ji ina son ganin ko ma menene a hankali nake bin gefe-gefen gadar ina tattaka dutsunan ciki gudun kar na afka cikin ruwan a haka har na iso wurin kwalin da ya jike gajab shi ma dan dutse ya tokare shi ne datini ya bi ruwa tsayawa na yi ina kallon kwalin cikin ɗan hasken safiya da ya fara ina sake-sake zuciyata na bani kila shara ce a ciki suka jefar sai dai kuma duk da hakan sai na ji ina son buɗewa in ga me yake a ciki a hankali na sa hannu da ke kyarma a hankali na sa hannuna da ke kyarma kyarmar sanyin da nake ji na buɗe kwalin inda ganin abin da yake ciki yasa numfashi na ɗaukewa cak na wucin gadi wani farin yaro na gani a ciki hannayen shi da kafafun shi a kukulle da igiyoyi bakinsa taushe da tsumma an daure shi mau, idanun shi a lumshe babu alamar numfashi ko kaɗan a tare da shi ja baya na yi a mugun tsorace don ban taɓa tsammanin abin da zan gani kenan ba nan take jikina ya haurawa na fara yin baya baya hannu taushe da baki a tsorace na juya na bar wajen da gudu ina bi da ina bi ta duwatsun cikin ruwan har na samu na koma hanyar da na bi na shigo karkashin gadar na samu na fita daga saman gadar na tsaya ina kallon kwalin da nake hange daga nesa har lokacin zuciyata banda bugawa babu abin da take yi so nake in tafi amma kuma na kasa sai kallon kwalin nake ba tare da na iya motsawa daga inda nake ba kamar wanda aka jawo sai na tsinci kaina da komawa cikin gadar kuma ina tafiya a hankali na sake nufar kwalin jiki na rawa na sake leƙawa na ga abin da na gani ɗazu yaro ne da ba zai wuce shekaru uku ba fari ne duk da ba irin tas ɗin nan ba na larabawa don nashi farin farin nan ne mai jajaja gashi gashin gashin kanshi a jike kamar yadda sauran jikin shi yake ya kwanto ya rufe rabin fuskarsa na fi minti biyu a tsaye ina kallonsa zuciyata na bugawa kafin cikin karfin hali da sa hannu na ɗan taɓo shi ko motsawa bai yi ba hakan yasa na kara taɓa shi duk a tsorace ganin bai motsa ba yasa cikin karfin hali na hau kekketa kwalin har na ida fitowa da shi fili sannan na juyo shi na sa hannu ina kunce mugun ɗaurin da aka yi ma bakin shi sai da na sha wahala sannan na kwance na zazzaro tsumma tsummuran da aka ciccuma shamish mishi cikin baki ina kuka sosai dan an ɗaure mishi bakin ne cike da mugunta ga bakin da kumatun shi sun yi jazur alamun kwanciyar jini bayan na gama kunce bakin na koma kan hannayen shi da kafafun shi da ke daure na haukuncewa su ma sai da na sha wahala sosai kafin na samu na iya kuncewa sai kuma na rasa abin da zan yi mishi daga nan ga shi gari ya waye don haske ya yi sosai ganin haka ya sa na fara kokarin ɗaukar shi sai dai ya yi min nauyi sosai hakan ya sa na ɗan kwantar da shi kan dutsen wajen na hau daddan na mishi cikinsa da ya ɗan so sama da ya ɗan yo sama ai kuwa sai ga ruwa sun shiga fitowa ta hanci ta baki haka ne ta dannawa har suka daina fitowa sai dai har lokacin ko motsawa bai yi ba hakan sa. na cije na ciccibe shi duk da lokacin ya ɗan rage nauyi na samu da kyar na ɗora shi a baya a baya don har ina yi ina faɗuwa sannan na shiga takowa a hankali don barin cikin gadar da shi ko da na fito rasa inda na nufa na yi gashi har lokacin ina tsoron kar a ce 'yan gidan da nake aiki na can na nema na gashi na san shi ma wannan yaron waɗanda suka jefa shi a gada sun yi hakan ne don son ganin bayansa hakan na nufin daga ni har shi muna cikin haɗari hakan ya sa maimakon na yi titi na shiga cikin mutane sai na yanki daji kawai ba tare da na san inda muka nufa ba buri na kawai na tseratar da rayuwarmu duk da har lokacin bani da tabbacin ba gawa ce goye a bayana ba a haka har na samu na nisa sosai har sai da na ji ban iya tafiya sannan na hakura muka zube a wajen ina sauke numfashi ɗagowa na yi ina kallon yaron wanda farar ɗaya ya shiga zuciyata ina jinsa fiye da yadda nake jin ɗana da na haifa ya koma ban san ko yana raye ko ya mutu ba don kwata-kwata baya motsi kuma na tara yatsuna a hancinsa ni dai ban ji yana numfashi ba kunne na sa a saitin zuciyarsa ina sauraro ko zan ji bugun zuciyar shi sai dai shi ma shiru sai da na dade ina sauraro sannan na ji bugun zuciyar can kasa-kasa sosai na yi murnar hakan don da farko har na fara sadaukarwa da cewar ya mutu tashi na yi ina kallonsa ba tare da na san wani taimakon da zan yi masa ba na san asibiti ya kamata na nema na kai shi amma zuciyata ta ki bani haɗin kai dan gani nake kai shi asibiti daidai yake da jifa shi cikin haɗarin da ya fito dan kila hakan ya zamo silar da zai sa mutanen da suka so ganin bayan shi da farko su sake dawowa haka muka yi ta zama a wurin cikin rashin sanin abin yi ga yunwa ga sanyi dan daga ni har shi kayanmu a jijjike suke haka muka yi ta zama har rana ta fara fitowa inda anan na samu na cire mishi jikakkiyar rigarsa ko ya ɗan ji saukin sanyin haka na tisa shi a gaba na buga uban tagumi ina kallon sa ba tare da na san abin da zan yi ba a haka har na tada a haka har rana ta take sosai ganin hakan yasa na sake miƙewa na ɗauke shi na sake goya shi na ci gaba da tafiya cikin dajin ranar na ci bakar wahala don har na uni ina tafiya babu ci gara gara ruwa idan na haɗu da matattarar ruwa ina ɗan kwalfa in ɗan jika makoshina a haka har na karasa wani kauyen kauye a nan na ya kare ban sanya aka yi ba kawai sai na jillum idanuna na rufewa da kansu kaina na juya min na zube a wajen da na ɗan dake na zube a wajen da ni da ɗan da bayana ban san iya adadin lokacin da na ɗauka ba a sume sai dai kawai na farka na ganin cikin wani ɗaki mai ɗan duhu-duhu firgigit na yi na miƙe zaune ina waige-waige a nan na gane kamar ma cikin bukka nake a garin waige-waige na na hangi wannan yaron shi ma daga ɗayan gefen ɗakin ban san sadda na karasa wurin ba da rarrafe na yi saurin tattaro shi jikina na rungume ga mamaki sai na ji yayi motsi yana yatsa na fuska saboda motsa shi da nayi sai kuma ya fara tari a hankali cikin wata iriyar disasshiyar murya da ba ta fita sosai farin ciki ne ya lullube ni ganin ya motsa hakan ya sani sake rungume shi ina jin wani irin sansa har kasan zuciyata sai kallon kyakkyawar fuskarsa sa nake yi babu ko kyautawa kamar na samu madobi a haka wasu mutane suka shigo bukkar jin motsin su ya sani dawowa daga duniyar kallon yaron na ja da baya a tsorace ina bin su da kallo kamar yadda su ma suke min su ma larabawa ne sai dai da gani 'yan kauye ne duba da yanayinsu mace da namiji duk sun manyanta sun tsaya daga bakin kofa sun zubar mana idanu ni ma dai kallon su nake amma a tsorace sai kara rungume yaron jikina nake yi kam a na yadda ka san za a kwace min shi kallon juna na ga sun yi murmushi sannan suka kara so ciki suna kallon yadda nake kara ja baya ina manne da jikan da jikin bukkar ganin yadda na tsorata yasa saka bar nufomu inda anan matar cikin numfashi cikin murmushi don kwantar min da hankali ta fara ce min na kwantar da hankali na babu abin da za su yi min cikin larabci duk da bana jin larabcin sosai amma na gane abin da take nufi saboda gwadawar da take yi da hannu hakan ya sa hankali na dan kwantawa miƙo min hannu ta yi akan na bata dan, ni kuma sai na kara matse shi a jikina ina ja da baya alamun ban badawa murmushi suka yi sai mutumin cikin harshen larabci yake tambaya ta ɗana ne dan zaman da ne a gidan da nake aiki yasa ni dan sanin wasu guntayen larabci hakan yasa na gane abin da ya ce min hakan yasa na kaɗa kai cikin sauri murmushi suka sake yi nan suka hau nuna min ba za su cutar da mu ba taimaka mana za su yi da kyar dai suka samu suka lallaɓa ni na yarda da su na ba su shi suka mayar da shi shimfidar shi suka kwantar da shi inda anan naga sun ci gaba da yi masa wani hayaki wanda yayi ta sa shi tari da shashshekiyar muryarsa ni dai ina gefe ina kallon su har suka gama yi masa duk maganin da suke mishi suka kyale shi yana ta baccinsa abinci suka bani wanda kamar ji kamar jira nake na amsa hannu na rawa na shiga ci saboda tsananin yunwar da nake ji sai da na ci na ƙoshi sannan na dawo nutsuwata inda anan suka so sanin wacece ne, me kuma ya kawo ni kauyen su da yake duk bana jin yaran su da yake duk bajin yaran juna muke ba yasa maganar kurame duk tafi yawa a maganar mu inda anan nake kwatanta musu cewa gudowa muka yi za a kama mu mu ba 'yan kasar bane na kuma nuna musu so nake mu bar kasar shiru suka yi suna kallo na hakan yasa gabana ci gaba da faduwa don duk a tunanina sun gano yaron ba nawa bane dan shi fari ne ni kuma gaskiya baka ce duk da ba irin kirin din ba amma dai kwata kwata ba mu yi kama da yaron ba kuma gashi shi sak balarabe duk da jikinsa ba irin farin nan tas ba yake kamar na jikin kajin turawa amma fari ne irin mai jajija wanda ana samun ɗaiɗaikun masu irin fatar a Afirka. Tambaya ta suka yi wace ƙasa nake na ce Ghana a Afirka sai suka sake tambaya ta ina uban yaron Allah sarki wannan kenan mm. duka duka anan zan dakata sai kuma haɗe kawai a cikin littafi na ɗari don jin yadda za ta kaya to fa dan Salman ku yau ya fara buɗe muku aiki ja wai littafi har ɗari a cikin mu ba wanda ya taɓa kaiwa sai ni mm mm mm mm, mm. dama dan Salmani ne mai wucewa to kar ku damu wannan kan ba zai fi ɗari da biyar ko shida ba zai kare naku ɗan Salma kuma huta lafiya.